أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إن ربنا ومالكنا وخالقنا ذكر في بعض الآيات التنزيلية المحكمية أن هناك يوما الإنسان يسر في ذلك اليوم من أقرب الناس الخمسة إليه فخطبتي معنونة بهذا البيان قل إن شئت يوم الفرار من الأقربين الخمسة وهؤلاء الأقربين جاء ذكرهم من الآية الرابعة بعد الثلاثين بعد يعني الخمسة دواليك إلى الآية السابعة بعد الثلاثين من السورة الثمانين من كتاب الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى يوم يسر المرء من أخيه الأول وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه هؤلاء الخمسة هم أقرب الناس إليك ولكن الإنسان يفر فرارا منهم يوم القيامة الله أكبر حلم إلينا عباد الله لتسليط الضوء على مضمون هذا القرار الرباني القرآني السماوي فإذا جاءت الصاخة الصاخة اسم من أسماء, من أسماء القيامة هي الطامة الكبرى هي الصاخة يوم التغابن يوم الزلزلة الحق يوم التنادي يوم الحسرة دواليك دواليك دواليك دواليك وبعبارة أخرى إن للقيامة أسماء كثيرة قال بعضهم الأسماء يبلغ الأدد إلى مئة أسماء وهذا ليدل لك دلالة قاطعة جلية واضحة إلى أن للقيامة شأنا يقول الإمام القحطاني في النونية يوم القيامة لو علمت بشرها أو بشره يوم لفررت من ولد ومن أوطان يوم تشققت السماء بحوله وتشيب منه مفارق الولدان القيامة قال تعالى فإذا جاءت الصاخة متى يا رب يوم منصوب على المفعولية أو يوم الفيل مفعول في يومه اسم الوقت أي أذكر يوم يفر من الفرار فإذا فر فار اي رأى مصيبة قد يكون ذلك المرء من أخيه أخ لك شقيق كان أو لأب أو لأم المهم من أخيه والأخوة هنا أخوة نسبية عينا ومع ذلك تفر من أخيك ليس ذلك فقط وأمه الله أكبر الأم ذات القرب الرحيم الأم الحنون التي تحبك وأي ما محبة لكنك تفر منها ذلك اليوم الأم أحب الناس لي أمي ومن بالروح تفديني ومع ذلك تفر منها ذلك اليوم أخيه وأمه وأبيه هذان هما اللذان من طريقهما جئت إلى الدنيا لكنك تفر منهما ذلك اليوم لتعلم أن اليوم يوم عظيم يوم عظيم الشان يوم الفتنة يوم القلاقل يوم البلايا والفتن والمصائب إلا من رحب ربك ولكننا غافلون في نوم أنيق والمعاصي تدب من بين أشية وضحاها بين فلتة ولفتة المعاصي شرب الخمور استغفر الله الزنا المصاحقة أكرمكم الله والفساد أكل الربا النميمة الغيبة الذبذبة الرياء والكبر والتبختر والتغطرس والأنجهية و... و... إلى آخره تدب بنا والمآسي المآسي عباد الله من أعظم الأعداء لبني الإنسان فربنا حرم المعاصي فيجب ويتأكد ويتحتم على كل من أعطي أدنى مسك من الإيمان أن يفر منها فرار الصحيح من المجهول ولكن ما الذي حصل ويحصل قال من قال وقعنا في الخطايا والبلايا وفي زمن اشتباه وانتفاء كفانا الخير والصلحاء ظلوا فعز بظلهم أهل الصفاء أقول عباد الله قال ربنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه الأب إذا فقدت الأب هل لك أب ثاني إذا فقدت الأم هل لك أم ثانية لا إذا فارقتهما فارقتهما إلى الأبد لأن من مات فات من مات فات من مات فات لا عودة لكن الإنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه رابعا وصاحبته الزوجة هي أقرب الناس إليك تزوجتها وتم الأقد عليكما يوم من الأيام وزفت إليك هي أم لأولادك هي التي حملت أو حملت أولادك في حشائش بطنها هي التي أرضعتهما تحبها وتحبك ولكنك يوم القيامة تفر منها أي أيوة والله الزوجة أم الأولاد مع المحبة نعم ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة كما قال تعالى في سورة الروم السورة الثلاثين أكون في هذا السياق ثم قال وصاحبته وبني الأبناء ثم قال بني ما قال بناته لأن العرب تعظم البنين أكثر من البنات فذكر الذين يحبونهم يوم يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني ثم قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني القيامة طيب ماذا قدمنا <clears throat> ماذا أعددنا لذلك اليوم يا أيها الناس اتقوا ربكم أو قال قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون خبير بما تعملون لغد والغد ليس الغد السبت بعد اليوم ليس الغد الأحد بعد السبت الذي جاء بعد اليوم ليس الغد الغد المعتاد وإنما الغد هو الغد وما أدراك ما ذلك الغد يوم القيامة يوم التنادي يوم الفرار يوم الوحشة لكن تذكر قبل القيامة هناك القبر قالت ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون والبرزخ هو الحيلولة بين الحياة الدنيوي المادي نعم إلى الحياة البرزخية الحياة البرزخية لا يرى فيها الإنسان نورا ولا ولدا ولا أبا ولا طعاما ولا حتى ولا أدوا لا ترى ولن ترى لا تسمع ولن تسمع إلا ما قدمت عملك فربك لا لا يظلم هذا ما قدمت طيب والآن نحن في وقت المهلة الله تعالى يمهل ولا يهمل أي أيوة والله يمهل ولا يهمل إذا أمهلك ومهلهم قليلا طيب إنه ما أهملت إنه يمهل ولا يهمل كل ما قدمته سترى من يعمل سوءا يجزى به إن شئت أن تفعل المعاصي طيب الطرق أمامك موجودة طيب أنت وشانك افعل ما تشاء فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل اعمل ما تريد فالقيامة تأتي يوم القيامة لو علمت بشبك ما قلت آنفا لفررت أنا أتذكر أن الإمام عبد الله بن إدريس وكان من أقران الإمام البخاري كان يوما على فراش الموت وابنته تبكي أمامه فقال يا بنيتي لا تبكي علي هنا ختمت القرآن أربعة آلاف هنا وأنا وهذا أعده ليوم اللقاء لا تبكي علي يا بنيتي بيني وبين ربي كتاب الله ختمته أربعة آلاف وها أنا ذا أموت في مكان الذي قرأته أنت ماذا قدم قرأت كتاب الله هل حفظت العلوم الدينية الأخروية أنا أسأله اسأل نفسك كل نفسك عادل ماذا قدمت والأيام تمر بنا تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر فلا آئد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر يا أخي الكريم لك عناوين المشيب لقد غذاك الشيب ماذا تصنع وقوتك تضعف ماذا تصنع وأيامك مقربة وعن قريب سترتعل من الدنيا داء الفناء إلى داء البقاء وأنت نائم وأنت مغرور بإسيانك يا من بالدنيا اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل أسأل الله ربنا ومالكنا وخالقنا ورادقنا أن يمن علينا بالهداية ثم صلوا وسلموا على محمد والسادي أجمعين godiya ta tabbata ga Allah jalla jalaluhu sarkin baiwa mai kowa mai komai buwaye gagara misali yayi dare yayi rana komai yayi shahawa biyu wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah innakum lazunubin kamar da suratu az-zariyat aya mai lamba 40 da uwa masu albarka bayan wannan yabo ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad farin jakada wanda ba ai mutun ya shi ba ba kuma za a yi Allah ji kan Hassan ibn Fabil yana yabon annabi yake cewa ya rasulullah idanuna bai taɓa ganin kyakkyawa irin ka ba wa ajmalu minka lam tara qattu aini وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من غير عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يقول يا منزل الله ga kanan dirarre kyakkyawa kamar kai kanka kamar kai kai kanka mutum mai kyau irinka idanu bai taba ganin irin shi ba kamar kai ka sada kanka hassanu bai karya ba balma ya faɗi ƙasa da matsayin annabi sallallahu amincin Allah ƙara tabbata gare shi da sahabbansa daɗaɗa kirkaka gwaraza da da iyalan gidansa tsarkaka Allah ka sanya mu cikinsu ba don muna da aikin ba Allah mun sani rashin kirkin muna da yawa Allah mun tabbatar zaluntar kan muna da yawa Muna munafukai da yawa cikinmu ya Allah miyabuna nan cikinmu da yawa kuma suna da awar musulunci ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi Allah ka mana dauki ɗan uwa masu albarka khutuba ta na dauko ne daga sura mai lamba 80 tun daga aya mai lamba 33 da 4 da 5 da 6 da 7 suratu abasa unwanin khutubar ranan fintinkau daga makusanta guda biyar masu ɗauka kusa wannan shine unwani na ranan fintinkau ko hausawa ne kun san fintin kau? ranar gudun fanfalaki yi wake maganan fanfalaki ranar fintin kau daga makusanta guda biyar wace rana ce ita ce ranar tsayuwa yau mun yau mun ranar kamunga ran da sama ke bindiga tana tsayewa ran da mutum zai gudu ya bar uwa da uba da duk masoya to sai Allah ta'ala ya ce a cikin suratu abasa sura mai lamba tamanin aya talatin da 33 yace fa ja a ce sakha idan as ta zo, mai as-sakha ya ro? ranar ƙaraji ranar gunji ranar ƙara mai tafiyar da mai ɗugun zumantar da tunani da ƙwaƙwalwa a wane mutum ka kake maganan ƙaran jet bomba ka kake magana ainihin ƙaran makamin nuclear ko makamin ainihin wanda aka ce an jefa ya halaka mutum dubu ɗari cikin minti ashirin da biyar a garin Hiroshima da Nagasaki lokacin Second World War da Amerika ta jefa musu. Kake maganar lokacin. Yanzu akwai nitrogen bomb da ya fi wannan bomb ɗin kara suka ce fiye da goma. amma ranar kiyama ta fi wannan ta fi ƙarfin wannan lokacin Allah ya ce ranar da asaka za ta zo ranar da mutum zai gudu ya bar biyar kaji guda biyar ɗin nan duk cikin mutane babu waɗanda suka fi kusaci da kai irinsu amma za ka gudu ka bar su saboda fitina wannan ranar saboda tsoron ranar saboda bala'in ranar amma muna bacci mun shiga ranar mun shagala da duniyarmu sabo tsakanin yaudara gulma ka'inci zinace-zinace munafinci jiya ma addini baya wasu musun wadata da zamanto musulmin riga kawai wasu suna sallan ne kada ce kafirai ne amma suna barin gun sallan suna tare da arna kuma Allah na ganin ka yana ganina ka tafi zan tafi yi abin da ka yi yi in ka isa ka rayu shekara 100 daga yanzu banji a masallacin nan akwai da za a same shi bayan shekaru ɗari a raye na faɗi wannan kila ku yara ƙanana to je ka hadda yara ƙanana ɗin ko rantsuwa zan muku shekara ɗari da hamsin masu babu kowa cikin generation da mutanen kaduna a rai ba za ka gansu ba ina suke ga su yau shekaru ɗari da hamsin jama'ar da ke kaduna yanzu babu su wasu ne ya tafiyar da su ya kawo mu wannan generation kuma za a nemi mu a rasa waɗanda suka tafi suna ina matattu ne yanzu ina suke matattu ne kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan min qablu fa ahyaakum yanzu kuma yumitukum kuma yuhyikum mutuwa biyu ce rayuwa biyu ce ya kai ga falalle ya kai shagaltacce kana 40 kana da burin shekara 40 nan gaba shekaru sun tafi furfura ta kawo maka hari ka rakwakwabe ka tamoje ka bushe ka mokaɗe ka abuce amma kana da buri ina waɗanda suka tafi in mulki ne shiga government house dawa ne shi ne x1 x1 x1 za ka da wama? <clears throat> har kana ce da wani a tsalallahu baƙa'ak laudamal mulku li gairihi laman kala ilayi ya ala tsallabaka nake cewa Allah yana cewa ranar da mutum zai gudu ya bar mutane guda biyar su ne mafiya kusancin mutane zuwa gare ka suwa ne ne guda biyar ɗin nan Allah ya ce ran da mutum zai gudu ya bar akhi sai fara da ɗan uwa ba shi ne mafi kusaci ba amma sai fara da shi ɗan uwanka na jini ko ɗan uwanka a addini ko dan uwa a makwabtaka za dai ka gudu ka bar shi amma siyakin ayar <clears throat> tana nuna yan uwantaka na jini ne saboda abin da biyo baya ran da mutum zai gudu ya bar dan uwan shi ɗaya kenan wa ummihi da mahaifiyar shi uwa haka za ka batta in ma kana da iko malamai suna cewa uwa za ta ce da ɗanta ya kai ne ni na haife ka a duniya ka bani na wani ɓangare na aikinka ko na cika na shiga aljanna ya ce ma muke ta kanki ta kai ta kai gobarar bera la ilaha illallah astaghfirullah astaghfirullah zai gudu ya bar dan uwan shi da uwar shi wanda zaka tudu riga kai sai ka mutu akan ka kare ta a duniya amma ka zaka bar ta a ranar to rigima me kake da baban shi wa ummihi wa abi mahaifi uwa da uba su ne jigo biyu ta dalilin suka zo duniya amma kai ka sani haka kake binne su kai ban kwana ka bar su kana kowa kana son su amma bayan da ka iya mutuwa ce aikinta ya rab dan uwa uwa uba sannan sai ce wa sahibati da matar shi matarka ita ce jigo ita ce taskira asirin mai ɗaki. da malami suka ce wa sahibu biljam da suka zo fassar aya suka ce matarka ake nufi ita ce sahibu biljam dan tana kwaibinka. haka zaka barta ka mutu a ɗauki gawarka a ɗaga ka sama kana dalin mun rabu kenan eh wallahi ko rabu kenan har abada man ma fata, man ma fat. wanda ya mutu ya kubuce mana zaka bar matarka waɗannan mutum hudu wa bane da kuma 'ya'yan shi kuma sai Allah ya ce ƴaƴa maza bai abbara da mata ba saboda laraba sun fi son ƴaƴa maza sai abbara da abin da suka fi so waɗannan guda biyar su suka ja hankali na unwanin hudu ba ta kenan ranar fintinkau daga mafiya kusanci guda biyar da larabci yawmul firari min alhamsatil akarabin ba zan ce makarab al'akarab ce suka ce makarab huwa akarab karibin karibin akarab jamilin jamilin ajmal afadu taf'il ‘yan masu albarka mu shirya mu kintsa mu shiri wanda ya mai da shi shirin shi ya ci riba ya rage naka wanda shi shirin shi ne ya yi karya ya ci abinci wani ya rage naka kuma ai wanda ya ce zai haɗa ainihin wato garma ku saka mai ƙota wanda ya ce zai gina manshin gidan sama a samaniya ku ba shi fili fara muku bbc bismillah hudu ba ta kenan sai tsokaci saboda lokaci tsokaci na kan abu biyu ne kwanan nan masu kokarin faɗa da addini wai sun ɗauko wata yarinya ba ta maka ai magana kanta ba amma muna kallon maudu'in wai sarauniyar kyau wai daga Kano inda za a bayyana tsaraici da fasadi hanyar shiga jahannama sai hukumar da take faɗa da fitsara ta kira su sai aka samu wasu ko ka ce wani wai 'yan siyasa ruɗaɗɗu wai na sukan hizba ta Kano kuma suke bukatar wai su mulke ku a jihohinku kaga rudattu ne a haye su su malaman ai an yi irin wannan ba su yi magana ba kai ne hana kai magana kai ko ba ka kishin dokokin Allah ne ruka zama munafukai kuna son ku ku mulki mutane kuna yakar abin da mutanen ke ke ku bar addinin ku ko kai ka fito bana ka ce abin haramun ne in ya so ka malaman gori kun ki mu mun yi mu malaman bane baka yi ba an yi sai ka ce ba yi bane ashe kaga munafinci kake yi to jama'a ta gane yawanci ire-iren ku ba ma shiru kuma akan su ya su sukuta alal munkar munkar shiru kan munkari munkari ne la tubayyinunahu linnas wala taktumunahu dan da kuke irin wannan shirme din siyasa kuma hauka ne na ka za ku yi mulkin idan yahudawa sun yi a to kare bai ya haushi ba ya yi meto ya yi guda to me ake tsammani game da kare ya yi haushi ba ya yi guda ba in yi guda shi ne labari suka ce menene labari labari abin da ya kamata ya zama labari ba labari ba labari ba ne ga labaran duniya wallahi wani kare ya cizo karka bata mana lokaci me kake so yi to amma labari ga labaran wani babban malami ya gatsa ma kare cizo to wannan shine labari ko shakka ba to raka ƴan uwa masu albarka waɗannan irin su munafukai ne da sunan ƴan siyasa idan hukumar zuwa ta yi ta iya nata kenan in ma ba su yi ba dole sai sun gaya maka sun yi ki ayi harshen ku magana zuwa lahira ne tsokaci na farko kenan tsokaci na biyu a makalla ga lokacin kirsimeti wallahi abokina ne ya zan yi wai so yake musuluncin ya daga mai kafa wai ba shi da bakin ya yi ma abokinsa kirista look ni musulmi ne ba zan ci wannan abincin ba wai yana jin kunya sai je musulunci ka san fa abokina ne musulunci ka daga min kafa Allah ba su da irin wannan musuluncin naka tunda baka da ƙarfin imani kana jira sai an yabe ka tukun wani ne musulunci ne lakum dinukum waliyadi da lokacin lakta na sai muku tarihin Christmas sai ina samu asali tukun ka san bakanaliya ka san saturnaliya ka san misra ka san lokacin annabi isa wa ya gaya maka an haife shi 25 ga watan disamba wa ya gaya maka ai ba lokacin winter ba ne lokacin salsa karanta tarihi da kyau da Allah yake rutaban janiya a cikin suratu maryam rutaban janiya malami suka ce dabino ne baya nuna lokacin sanyi lokacin zafi ne biologian ka zo kana wani shan maɗi wallahi abokina ne ya zan yi ah, ok ya za ka yi ka ga yadda za ka yi ka ce lakum kuma wale dini dinuka dinuk wa dini dini in wannan kake shayi je sai kwatare kiyama sai ku tashi tare kuma da hankali اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين عليك اللهم بالمنافقين عليك بالظالمين اللهم جعلنا هداة يا رب العالمين الله كبام إيماني نقرتك يا الله الله كم يقدم أحيانا لككيا يا أرحم الراحمين الله كباك سمو زمالا فيها يا الله كوكا زواغريك منكاسا hali na tsaro Allah ka kawo mana agaji ya rabbal alamin Allah ka tsare jinin musulmi duk inda muke ya Allah da dukiyoyinsu da mutuncinsu ya arhamar rahimin ka ba mu zama lafiya ka kwantar da hankalinmu tattalin arzikinmu Allah ka ɓa mana shi waɗanda ba su da lafiya Allah ka tada kafaɗinsu waɗanda suka riga mu zuwa gare ka da imani Allah ka ji kansu ya rabbal alamin ibadallah qumu ila salatikum yarhamukumullah

الله أكبر الله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 عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 الضالين آمين فإذا جاءت الصاخة يوم يفض المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلاة الطيبات والسلام شر الله لا إله إلا الله